بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 24 ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da goma ga watan june 1996 a makon da ya gabata mun karanto matsala dangane da abin da ya shafi bashi ga mamaci aka yi bayani akan nuna hadarin ainihin kasancewar mutum ya rasu ana bin shi bashi sai dai kuma aka yi bayani da cewa idan har mutum ya mutu ana bin shi bashi to sai a biya daga cikin dukiyar shi kafin a mishi sallah ko kuma wani ya ɗau nauyi ya biya idan gwamnati ta ƙi ta biya mishi domin karanto hadisi na biyar a cikin wannan matsala wanda aka ruwaito shi daga jabiru ɗan abdullahi inda ya bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin jawabin da ya cewa daga yau wanda duk ya mutu ya bar dukiya to dangi su je su raba gado amma wanda ya mutu ya bar iyali ko bashi to a taho manzon Allah zai ɗau nauyin iyalin kuma zai biya fa salawatullahi wa salamu alaihi min nabiyyin to bayan ash-sheikh al-imam al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi takhrijin wannan hadisi ala dawi a qa'ida al-ilmiyya sai ce wa fil babi an abi hurairata inda shaykhaini wa ghayruhuma a cikin wannan babi abin da yake nufi da babi anan shine mas'ala wannan matsala ta magana akan bashi din nan an samo hadisi daga abu huraira wanda bukhari da muslim da waɗansu malaman suka fitar da shi sai a ƙasa ya sauke lamba ta biyu ya ce sun jama'atu turuka hadal hadisi wa riwayatihi fi juz'in mufradin sai na tattaro hanyoyin wannan hadisi da riwayoyin shi a cikin wani juz'i na musamman sammaituhu ya ce na sanya wa wannan ainihin wato littafi suna hutubatal haja hutubatal haja ma'ana ya sanya hutubar haja shine wannan littafi gashi in Allah maɗaukakin sarki ya so nan da 'yan watanni kaɗan za a ainihin yi firintin ɗin shi yadda kowane musulmi zai same shi ka ji irin hutubar da annabi yake fara jawabi da ita don yanzu albani yana sharhin wannan ainihin kalmar ne cewa manzan Allah in ya zo yakan fara hutuba yayi innal hamdalillah yayi yabo ga Allah yayi man yahdihillahu fala mudilla lahu hutubar da kullum muke bude karatu da ita to shine abin da manzan Allah kadai yake yi duk fasaha hutubarka duk wani karuma karuma da zaka yi ba za ka taɓa fasaha ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to shine wannan littafi خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه abin mamaki in na baku labarin yadda na samu wannan littafi za ku yi mamaki wallahi a kasuwar kurmi na same ta hannun wani mai sai da littafi dan ɗarika da na zaro littafin haka sai na ce a hutubatul haja ta ashek nasiru dinar albani sai ce fita fita da ita fita fita fita fita tashi ce fa sai kore ni da ita to nawa ban baya ce a tafi can can da ita bai san tana nan a ciki ba da a ce ya haƙura ya karanta ya ga me yake ciki ne wallahi ban dawo mun yi cinikin sauran tafai ba sai da na fita da ita can na je na aje ta a kyauta aka bani wannan ai shi Allah raba shi da bala'i ne yana farin ciki ka gani babu abu mai daɗi irin wannan shi yana munna ya rabu da ita ni ina munnan na samu cikin lumana almalmuna ka gani da a ce ya haƙura ya karanta duk abin da ke ciki sai nasiruddin ya ce ka duba littafi kaza juz'i kaza shafi kaza littafi kaza juz'i kaza shafi kaza menene laifin laifin kadai wai albani ne yayi sai ne ta haka na same ta kun ganta ko kwabo babu kyauta kyauta ranar uku ga watan uku na musulunci hijira annabi na da dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha uku shi daidai da na ashirin da ɗaya ga watan Satumba 1992 yau shekara hudu kenan kyauta aka ba ni ranar litinin free sai na rubuta free free standard distributed by ɗan dariƙa ko dama manzo Allah yace inna Allah la yansuru hadha ad-dina walau bi rajulin fajirin Allah zai taimaki wannan addini ko da da fajiri kaga gashi shi baya kauna abin gashi kuma mu ya bamu yanzu zamu zo mu tabba'a wa musulmi kowa ya samu a duba a gani menene yake ciki idan sharri ne dukkan musulmi su guje shi gashi duk hadisin da ya kafa ce Abu Dawud ya fitar da shi kaza kaza nafa'i hakim kaza duk gashi ai kana ji ana karanta littafin shi to me laifin wai laifin kenan wai dan a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tunda baya son dariƙa baya dariƙa baya son yan dariƙa baya son yan shi'a shikenan duk abin da ya kuma gaba ɗaya wai sai su condemn din shi saboda wulakanci kaga sun yi wa kansu asarar ilimi eh eh sai ce bai san mazhabobi eh bai san mazhabobi bai san shehunnai bai san waliyai har ma zai naji wani yana cewa ma bai san sahabbai shi ma yana zagin sahabbai wai duk jahilai ake wata rawud jahilai ake neman kasuwar su jahili ba a neman kasuwa wurin shi yace sammaituhu khutbatal haja na sanya wannan littafi suna ainihin wato khutba ta wajen biyan bukata za a daura aure ne za a yi wani harka dai ta kasuwanci ko menene duk zancen da za a yi sai a fara da ita wa huwa matbu'un a Sheikh Nasiruddin Albani yace an tabba'a shi gashi shine wannan a hannun mu insha Allah gashi sun ainihin tabba'a shi a al-Maktabul Islami to sai mu koma ya ce asadisu hadisi na shida a cikin wannan babi wanda ke bayani dangane da bashi game da mamaci an aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man hamala min ummati dainan thumma jahada fi qada'ihi famata wa lam yaqdihi fa ana waliyuhu akhrajahu ahmad وإسناده صحيح على شرط الشيخين وقال المنذري رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ونحوه في المجمع إلا أنه قال ورجال أحمد رجال الصحيح وفي فتح الباري فوائد مهمة في هذه المسألة يتي السادس حديث نشدة أكم مسألة باشي قمد ممتي عن عائشة رضي الله عنها an karɓo daga sayyidatuna Aisha Allah ya ƙara mata yarda qalat Aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man hamala min ummati dainan wanda ya ci bashi daga cikin al'ummata thumma jahada fi qaba'ihi yayi iyakar kokari don ya biya wannan bashi kafin ya mutu famata walam yaqbihi amma sai ya mutu bai biya wannan bashi ba fa ana waliyuhu manzo Allah yace ni ne waliyin shi ni na cancanta da in biya mishi bashi shi yasa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu an waye gari bai da rai waye limamin musulmi sai ya tsaya a wannan matsayi din akhrajahu ahmad al-imam ahmad shine ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na shida shafi na saba'in da hudu wa isnaduhu sahihun ala sharti shaykhain isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharti na al-bukhari da muslim mun sha yin bayani dangane da wannan wa qala al-munziri al-munziri ya fadi a cikin littafin shi kenan at-targhib wa tarhib duk sanda kaji an ce munziri ya fadi kai tsaye dangane da matsala ta takhrijin hadisi to a cikin at-targhib wa tarhib kenan wannan littafi at-targhib wa tarhib mujalladi hudu al-imam al-munziri yayi shi ana buga wata tsohuwar nuska ana buga shi a cikin juz'i shida juz'i bakwai yan siri siri haka to wannan littafin an samu iyalal asaf an samu wani sufi yayi sharhin shi ya cika shi da hayaniya da kissoshin da yake ɗibowa daga gazali a cikin ihya ulumuddin shine ake buga shi a cikin ainihin mujalladi hudu to sai kai hankali da shi saboda kar ya je ya sa ka zami to al-imam ibn hajar al-asqalani yayi ikhtisarin shi مختصرنا الترغيب والترهيب فضيلة العلامة محمد ناصر الدين الألباني shi kuma ya ware sahihan cikin shi daga ba'ifan cikin shi sahihan cikin shi ya fito a cikin mujalladi uku ba'ifan ciki ya fita a cikin mujalladi ɗaya shine zaka gani sahihu targhib wa tarhib mun gane wannan ko amma a yanzu an tabba a mujalladi na farko ne tukuna ba a tabba a mujalladi na biyu da na uku ba na sahih din ba a kuma tabba a mujalladi na uku na shi abba'if din ba sa'annan sai shi albani ya sake daukar wannan littafi sai ya mishi ta'aliki sai ya sa mishi at-ta'aliqur raghib ala at-targhibi wat-tarhibi shi kuma yana fita a cikin ainihin mujalladi hudu ko da yake shi ma har yanzu bai riga ya fito alamul matbu'at ba tukuna bai riga ya fito ba amma a haka aka tsara shi zai fito insha Allah to shine yace wa qala al-munziri munziri ya faɗi fil mujalladi thalith a cikin mujalladi na uku safha الثالثة والثلاثون أو الصفحة الثالثة والثلاثين أتكين شافي نتلاتين دا أكو ورواه أحمد ga abin da Imam al-Munzir ya faɗi kenan yace rawahu Ahmadu bi isnadin jayyidin Ahmad ya ruwaito wannan hadisi da isnadi gyararre da jayyid da Hasan kusan duk ma'ana ɗaya ne wa Abu Ya'la da Abu Ya'la a cikin littafin shi al-Musnad wa Tabarani da al-Imam at-Tabarani fil Awsat a cikin al-Awsat ba a cikin as-Saghir ba ba a cikin al-Kabir ba wannan ma mun sha bayani akan haka wa nahawhu fil majma irin wannan magana ta zo a cikin littafin Majma'uz Zawaid wa Manba'u Fawaid na ainihin alhaifami a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da talatin da biyu illa annahu qala sai dai shi al'imam na ainihin wato wannan shi alhaifami abin da ya faɗi sai ce wa rijalu ahmada rijalu sahih mazajen da suka ruwaito hadisin ahmad su ne mazajen as-sahih mazajen sahih bukhari akan haka kenan hadisin ya inganta a bisa sharaɗin bukhari ga yadda shi haifami ya fahimta amma shi albani ya fahimta a hadisin ma ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim ma'ana waɗannan rijal ɗin na ahmad ko kuma waɗannan rijal ɗin na hadisin bi umumihi sun shafi ainihin bukhari sun shafi muslim mun gane wannan ko to kaga sai ce wa rijalu ahmada ka'ida ta larabci tunda mudaf wa mudaf ilaihi ne kamata yayi sai zama wa rijalu ahmadi to amma sunan ahmad la yansarifu a cikin ka'ida ta arabiya suna ya kasu kashi biyu a cikin arabiya dangane da ɗaukar wasali da kuma rashin ɗaukar wasali akwai sunan da yake baki ɗayan shi baya canzawa kamar me kamar ka ce yazhabu musa ila suq yazhabu musa ila suq yazhabu fi'lu mubari'un وهو مرفوع بضمة ظاهرة على آخره لتجرده من النواصب والجوازم موسى فاعل مرفوع بضمة ظاهرة المقدرة على الألف لأنه اسم مقصور من فهمت وننكو سيكون كداو إلى حرف جر وهو مبني على الألف ليس له محل من الإعراب السوق مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره an fahimci wannan kaga anan Musa ya zama fa'ili haka kuma da za ka ce ainihin ra'aitu Musa Musa kuma anan ya zama maf'ulu bihi wa huwa mansubun bi fatahatin muqaddara ala al-alif li'annahu ismu maqsur aw taqul li'annahu ismu la yansarif yadda yake Musa a can fa'il haka yake Musa a nan bai zama Musa ya ba to haka da zaka ce zahabtu ko marartu bi Musa sai ka ce Musa Musa majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasrati al muqaddarati ala al alif li'annahu ismun la yansarif aw li'annahu ismu maqsur an fahimci wannan da kyau ko to kaga kamar wannan sunan gaba ɗayan shi yadda yake haka yake baya canzawa to akwai kuma sunan da yake shi kuma yana ɗaukan dukkan wasulla kamar muhammadu muhammadu ja'a muhammadun ra'aitu muhammadan zahabtu ila muhammadin anan kaga yana ɗauka kenan sai a ce muhammad suna ne wanda yake allazi yansarifu an fahimci wannan ko to ka'ida cikin arabiya duk sunan da yake sarrafuwa yake ɗaukan dukkanin wasullan nan uku to yana ɗaukar bamma ɗin guda biyu yana ɗaukar fataha guda biyu yana ɗaukar kasara guda biyu amma sunan da ya zama layan sarifu bihalin to irin wannan baya ainihin ɗaukar bamma guda biyu baya ɗaukar fataha guda biyu bai ɗaukar kasara guda biyu kamar wanne kamar umar ba za ka ce ja'a umarun ba sai ka ce ja'a umaru ra'aitu umara zahabtu ila umara saboda umar layan sarifu an fahimci wannan ko to ka'ida ta farko kenan ka'ida ta gaba ita ce a cikin larabci duk sunan da ya zo a bisa wazani na ainihin fi'ili wannan suna layan sarifu kamar wanne kamar yazidu kamar ahmad waɗannan sunaye in ka kalle su da kyau sun zo a bisa wazani na fi'ili yazidu yazid suna ne amma kuma ya zo da kamar siga ta fi'ili mubari'i yazidu yana ƙaruwa kuma yazidu ya zama alami to tunda har wannan suna yazid ya zo a bisa ainihin siffa ta kasancewar fi'ili to ba zai zama yazidi ba haka wannan ahmadu shine dama maganar da muke ahmadu ya zo a bisa siga ta ainihin fi'ili don in ka tayi za ka yi amfani da fi'ilin ma haka za ka yi amfani ka ce ahmadullaha kuma a sunan ma haka yake ahmad ahmadu to tunda haka ne baya ɗaukar kasara da a ce na ɗaukar kasara da sai ka ce wa rijalu ahmadin to amma ba ɗauka sai ka ce wa rijalu ahmada sai ka ce ahmada majrurun bil idafa wa alamati jarrihi al fataha الظاهرة على آخره لماذا لأنه اسم لا ينصرف an gane wannan ko niyabatan anil kasra saboda ba zai dauki kasra ba saboda haka sai ya dauki fataha to shi yasa yace wa rijalu ahmada rijalu sahih mazajen da suke cikin isnadin Ahmad mazajen ainihin Bukhari da Muslim ne wannan matsalar sai an koma aji in ba haka ba sai ga ana gyangyadi nahau da sarf da ka'idoji irin waɗannan kuma haƙƙi ne alaman talab fa khudh min ar-rijali la min al-kutub kama qala as-suyuti rahimahullah wa fi wa fi fath al-bari a cikin littafin fath al-bari a cikin mujalladi na biyar shafi na 54 فوائد مهمة أقول فائد جمع مهمة في هذه المسألة كما دا وانا مسألة كما كان باشي كما دا أينهم ممتي من غانا وانا نكو فتح الباري شرح صحيح البخاري وانا الإمام ابن حجر الأسقلاني يشي أتكم مجلدي قوم شاهدو مجلدي لا يزوى قوم شاهدو وانا مقدماتي sai mujallada ta shine karatun littafin da sharhin bukhari din mujallada ta farko din ita ce muqaddama ta ainihin fatul bari din ilmomin duk da Allah ya sanar da shi gwargwado game da sahih bukhari ya ware wannan muqaddama a karkashin wannan muqaddama abdullahi gwandu ya gina nashi littafin sirajul qari wanda ya shi a cikin wake na ainihin imam al-bukhari shine a ƙasa sai ya fitar da lamba ta uku a wannan littafi ibnu hajar sai da ya shekara 27 yana rubuta shi fatul bari sai da ya shekara 27 wannan ɗalibi nashi ya ƙware a matsalar da ta shafi sarf sai ce tafi kai mana bincike wannan ya ƙware a matsalar da ta shafi tibbiya magunguna sai ce tafi kai mana bincike wannan ya ƙware a matsalar da ta shafi ilimi na geografiya saboda duk baki ɗaya waɗannan ilmomin akwai su cikin sahihul bukhari to kowanne sai je sai yo bincike sai a zo sai a zauna sai a zo ana tattaunawa abubuwan da duk ya rubuto ya zo ya defending din kanshi ya kara kanshi ya tabbatar da abin da yake da dalili abin da baya da dalili a share sai a zo a tabbatar da haka aka yi wannan ainihin sharhi din wa'azahu shaukani yace shaukani ya danganta wannan ainihin hadisi a cikin mujalladi na farko na hudu shafi na 21 a cikin littafin shi nailul autar kenan nailul autar kuma littafi ne wanda kakan ibnu taymiya yayi ibnu taymiya al-mujadd yayi wannan littafi ya sa mishi ainihin muntakal akhbar ana buga shi cikin mujalladi hudu juz'i biyu to sai shi al-imam shaukani sai ya dauke shi sai ya sharhin shi a cikin ainihin mujalladi hudu juz'i takwas amma yanzu ana tabba'a shi a cikin mujalladi juz'i tara duk da ainihin firasar shi saboda ainihin an an dan haƙƙaƙa shi haka to shine yace ibn maja wa huwa wahamun shaukani ya danganta wannan hadisi yace ibn maja ma ya ruwaito shi sai al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani yace wannan wahami ne kuskure ne cewa ibn majah ya fitar da wannan hadisi fa inni lam ajirhu indahu ba'da mazidil bahfi anhu yace bayan nayi matukar bincike ƙari akan binciken da ne a da yace ban samu wannan hadisi a cikin ibn majah ba ai bincike ma ya ƙare tunda albani ya ɗauki ibn majah gaba ɗaya ya ainihin ware sahih ya ware ba'if gaba ɗaya kenan ya shiga ko ina kenan saboda haka yace bai samu wannan hadisi a ciki ba walam yuridhu al-mizzi fi tuhfa yace kuma al-mizzi bai kawo wannan hadisi a cikin littafin shi tuhfatul ashraf ba al-imamul mizzi malamin ibnu kafirin ne to shi kuma sai ya yi littafi tuhfatul ashraf wannan littafi ana buga shi cikin mujalladi goma sha shida shi kuma sihirasa ce ta hadisai kadai ba wai karatu ne a ciki ba kaza haram ko haddasa a'a abin da ke cikin shi shine ka taba karanta wani hadisi ko bukhari ko a muslim ko a tirmidhi sai kai zama ka manta inda wannan hadisi yake amma ka rike daidai da kalma daya a cikin wannan hadisi sai ka je sai ka duba wannan littafi kana duba layin wannan harafi da ka rike kamar zahaba ka tuna annabi ya ce zahaba ahlud dusuri a cikin hadisin ka rike kalmar zahaba ahlud dusuri sai ka je ka ɗauko babul zal kai ta dubawa a hankali a hankali har sai ka zo zahaba zahaba sai ga zahaba ahlud dusur sai ga ya ce maka yana nan a cikin bukhari mujalladi na kaza shafi na kaza lamba hadisi na kaza shi kuma amfanin shi kenan wannan littafin mujalladi goma sha shida zuwa goma sha bakwai tuhfatul ashraf ainihin wato na afrafil hadis Allah ya gafarta musu waɗannan manyan malamai sun yi wa manzon Allah aiki fajazahumullahu khairan walan nabulsi yace haka annabulsi shi ma bai kawo shi ba fi zakair a cikin littafin shi az-zakair walau kana indahu da a ce wannan hadisi yana nan ibn maja ya fitar da shi la'azahu ilaihi al-munziri da munziri ya danganta wannan hadisi ga ibn maja wala ma auradahu al-haythami fil majma kuma tabbas da ainihin al-haytham ya kawo shi a cikin majma'u zawaid kama huwa ma'rufun inda al-mushtaghilin bi hadha al-ilm sharif kama yadda yake abu ne sananne a wurin waɗanda suka shagaltu da wannan ilimi na hadisi mai daraja to anan ma'ana an samu kuskure wajen takhariji kenan daga waɗannan malamai sun ce wane ya fitar da shi kuma sai zama ba wane ba to dama ka'idar haka take li kulli jawadin kabwa ibn hajirin a cikin bulugul maram yayi irin wannan kuskuren a ƙarshen babin haila na bulugul maram hadisi na ƙarshe da ya kawo sai ce wannan da take wata mata ke tambaya annabi fa in lam yazhabid dam idan na wanke jinin haila a jikin tufafina sai bai fita ba fa sai ce yakfikil ma'u ai matukar kin yi amfani da ruwa ya isar wala ya durruki asarhu alamar da ta rage ba komai wannan hadisi sai ibnu hajarin yace akhrajahu abu dauda yace abu dauda ya fitar da shi wa fi sanadihi da'afun ko kuma yace wa sanaduhu da'ifun to wannan hadisi abu dauda bai fitar da shi ba a yace tirmidhi ya fitar da shi yace a cikin isnadin shi ko kuma isnadin shi mai rauni ne wannan hadisi ba tirmidhi ya fitar da shi ba al-imam al-baihaqi da hakim da daraqutni su ne suka ainihin fitar da wannan hadisi to amma kaga sai kuskure sai yace tirmidhi ne ya fitar da shi tirmidhi ishara ya kawai wajen fitar da shi cewa wa fil babi an abi huraira an kaza kaza kaza amma bai fitar da lafazin hadisin ba kuma hadisin isnadin shi sahihi ne ba da'ifi ba kamar yadda ya faɗi to shi yasa irin waɗannan littafai dole sai da jagorancin malamin da ya san sirrin su tukuna zaka fahimce su in ba haka ba sai ka ɗauka sai ka hallaka madadin ka shiryu don gashi ya ce hadisin za'ifi ne tirmidhi ya fitar da shi ba za'ifi bane kuma ba tirmidhi ya fitar da shi ba kuma shi hafiz ne eh shine abin da ya ruɗe shi kwarai da gaske to saboda haka wajibi sai mu fahimci waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya insha Allah shi yasa ko ga ake bayani akan littattafai din saboda kasashen mu ba a taɓa jin labarin waɗannan littattafan ba shi yasa ku rinka hakuri da zagin da mutane suke yi mana an kawo musu abin da ba su taɓa jin labari bane tunda uwayensu suka haife su abin da suka saba jin labari shine tatsuniyoyi da jakan magori saboda haka ka zo ka ce Allah ya ce annabi ya ce ba su saba ba saboda haka ku rinka ɗaukan uzurin su a rinka cewa Allah ya gafarta musu Allah ya sa su fahimta amma faɗa da mu da su wallahi ba namu bane saboda mara lafiya ne kai likita ne mara lafiya idan ya ciji likita kuma likita ya ce zai rama dukkan su sun zama mara lafiya kenan sai a nemo likita a kansu wannan yana fama da ciwon zazzabi wannan yana fama da ciwon sai a yi mishi ruka kenan likita ya haukace shi kuma shine shine mana yi ta'atir ta'birin ya fi ta'atir al-anam ba wani tuntume man littafi ne na mafarki malam idan ka dogara akan wannan littafin ka shiga uku wani katon littafi ne haka mujalladi guda juz'i biyu shi wannan nabul sai shi duk akan fasarar mafarki ne duk hayaniya ne a ciki ce in kai mafarkin kaza to kaza ne duk mafarkin da kai akwai fasarar shi a littafin amma ban kaura ne in ka ce za wannan zai zama mu'tamad a wurinka to shikenan kai kuma wahala ta same ka kai mafarkin ka faɗo daga kan jaki sai ce fasarar shi kaza wanda yake fassara mafarki shine malamin da ya san sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kuma ɗabi'u da halaye na ɗan adam shine yake iya fassara mafarki to babin da ke bayani akan al'amuran da suka shafi abin da yake wajibi akan waɗanda ke halarce a wurin mamaci ya ƙare sai a sheikh muhammad nasir din albani sai ya ce alfaslun rabi fasli na hudu ma ya juzu lil hadirina wa ghairihim abin da yake halatta ga waɗanda ke halarce da kuma abin da ainihin yake halarta ga wasu waɗanda ma ba sa halarce ku fahimta fa albani babban malami ne na hadisi to amma ba hadisi kaɗai ba har wajen usul kalmomin da yake amfani da su in ka san ka'ida ta usul shine za ka iya karanta littafin shi ka fahimta can ya ce ma alal hadirina ala anan ya nuna cewa wajibi kenan abin da ya wajaba akan waɗanda ke halarci anan sai ya ce ma ya juzu lil habirina ko da bai kawo ya juzu ba ko da cewa ya malil hadirina wa ghairihim abin da yake ya halatta ga waɗanda ke halarce da waɗanda ma ba sa halarce ma'ana waɗannan abubuwan yanzu da za mu karatu a kansu ba wajibi ba ne ba kuma farilla ba ne ma'ana in ka yi ya yi daidai ya halatta in kuma baka yi ba babu zargi akan haka shine bayani akan halacci ɗin ko an fahimci wannan da kyau yin shi ɗin kuma ba za ka ce sunna ce ma mustahabbiya bari kai ma ka yi dan ka tabarrakantu ba a'a in dai ka yi kawai ya halatta in baka yi ba fa babu komai to su ne bayanin da za a cikin wannan ainihin babi ɗin to shine sai ya ce almas'alatu samina ashar mas'ala ta goma sha takwas wa yajuzu lahum kashfu wajhi almayyiti wa taqbiluhu wal buka'u alayhi thalathata ayyamin wa fi dhalika ahadithu الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف, أكشف الثوب عن وجهه أبكي ونهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فجعلت أمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تذله بأجنحتها حتى رفعتموه أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد والزيادة لمسلم والنسائي yace mas'ala ta goma sha takwas wa yajuzu lahum kashfu wajhil mayyiti ya halatta ga waɗanda ke halarce a wurin da mamaci ya mutu lokacin da ya mutu din ya halatta su buɗe fuskar shi na eh ya halatta su yaye fuskar shi shine buɗewa ko kashfu ko ba kashfu yace ba shine yayewa ko buɗewa ma'ana ka san wani mamacin in zai rasu ana zazzauna sai ga ya ja lullubi ya rufe fuskar shi to sai suka ga cewa ya cika to ya halatta su buɗe ainihin wannan fuska tashi wa takbiluhu kuma su sumbance shi ya halatta wal buka'u alaihi salafata ayyamin ya halatta su yi kuka ga mamaci har tsawon kwana uku kwana uku duk inda an ganka sai kana kana zubar da hawaye saboda an yi maka mutuwa babu laifi akan haka ba kuka na ihu ba kana yawo kana tuma kana faduwa a zubar da hawaye don ka dauki kwana uku kana yi babu laifi akan haka wa fi zalika ahadith ya ce a cikin waɗannan abubuwa da muka faɗi akwai hadisai matsaloli nawa albani ya ƙulla eh shine fiqhun hadisi matsaloli nawa albani ya ƙulla shine na farko ya ce kashfu wajhil mayyiti bude fuskar mamaci ɗaya kenan wa taqbiluhu sun batta shi wal buka'u alaihi salafata ayyamin to ka biyo albani bashin waɗannan abubuwan guda uku za ka kowanne sai ya kawo maka hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama al awwal hadisi na farko an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma daga jabiru dan abdullahi Allah ya kara musu yarda kala yace lamma kutila abi lokacin da aka kashe mahaifina abdullahi dan hiram ja'altu akshifu thawba an wajhihi sai na rinka yaye tufafin da aka rufe fuskar babana abki kuma ina kuka wana hauni jama'a suna ta hana ni wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama la yanhani annabi bai hana ni ba duk duniya in an hana an annabi bai hana ba shikenan ba komai duk fuqaha'un duniya da muhaddisuna da mufassiruna da usuliyuna da kowanne su ce ba kyau manzo Allah ya ce da kyau manzo Allah ne mai magana ta su gaba ɗaya ta tashi aiki saboda haka gashi sahabbai ne suke hana shi waɗanda ke hana shi din nan tunda ya ga annabi bai hana shi ba shi kuma bai hannu ba to ashe daga yau in muka ji sayyidina Abubakar ya bada fatawa akan kaza manzo Allah ya bada fatawa akan kaza sai a ce a'a magana manzo Allah za a dauka ba za a dauta Abubakar ba in ba a ɗauki maganar abubakar an tura ta annabi da ita ba ina za a ɗauki maganar wani malamin fiƙi a tura ta annabi da ita to kana azumi sai ka manta sai ka ci ko ka sha da mantuwa sai annabi ya ce ba laifi azumin ka yayi sai ka ci ka sashi ba ramuwa ba kafara haka bukhari da muslim da alhakim suka ruwaito sai imamu malik da malikiya sai suka ce a'a wajibi karama ɗaya to yanzu an yi saɓani kenan za a ce tsakanin manzon Allah da maliku ai faɗan wannan kalmar ma saɓan Allah ne sai a ce a'a maliku yayi kuskure manzan Allah kai ne kake da gaskiya kai ne mai gaskiya kawai manzan Allah kai daidai sallallahu alaihi wasallam maliku kuma radiyallahu anka amma ba za a dau magana ka ba ana dan me sun ta saba wata manzan Allah ma kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu wajhu min an-nazari ba kowane sabani ne ake kafa hujja da shi ba sai sabanin da ya isa daga kai a kalle shi imam shafi'i da maliku sun yi sabani eh to sai a duba amma manzan Allah da shi da amaliku sun yi sabani a'a ba sabani kenan ba sai a dawo ibn qayyim yace al ilmu qala Allah qala rasuluhu قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه yace jahilci ne ka ce an yi saɓani tsakanin manzon Allah da wani saɓani da wa waye wani ɗin ba a to shine sai yake cewa suna hana ni amma manzon Allah baya hana ni fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya bada umarni farafa'a sai ainihin jabiru sai ya ɗaga shi ko kuma sai wani ya ɗaga shi mun gane wannan ko ai farafa a kenan sai ya ɗaga shi to shine yace faja'alat amati faja'alat ammati fatimatu tabki yace sai kawo gwaggota fatima yar uwa uban nawa kenan da aka kashe sai ta rinka yin kuka sunanta fatima fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace tabkina kuka kike yi au la tabkina ko kuma manzon Allah cewa ya kada ki kuka fassara ta farko ta wannan wuri kenan ma'ana manzon Allah ya kalle ta yace Fatima kuka kike yi kaga ma'ana bai yarda da wannan kukan ba kenan ko kuma a wata riwaya mai riwaya yake shakka la tabkina annabi yace kada ki kuka ki daina mishi kuka tunda ya mutu fassara ta farko ta wannan wuri kenan ko kuma tabkina au la tabkina ko ki kuka ko kada ki yi kuka ma'ana ko ki kuka ko ki shiru dan uwanki waliyin Allah ne ma zalatil mala'ikatu tudilluhu tunda aka kashe shi mala'iku basu gushe ba su ne mai inuwa bi ajni hatiha da fukafukan su hatta rafa'atumuhu har lokacin da kuka daga shi dinnan har zuwa wannan lokacin mala'iku suna rufe da shi don haka tunda ya samu karama kukan me za a yi sai kai kukan kanka wanne bi ajni hatiha a su mala'iku din saboda sigar sunansa a arabiya sigar sunan a arabiya sigar sunan mata ne ko da yake mala'iku ba su da jinsi baka cewa mata ne baka cewa maza ne sai dai ka ce mala'iku to amma sigar sunan mala'ika a larabci sai ka ce hadhihi mala'ikatun ina fata mun gane to shine yace ma zalatil mala'ikatu tudhilluhu bi ajnihatiha الضميرها يعود إلى الملائكة أخرجه الشيخان بخاري ده مسلم كفتد وانا حديثي والنسائي والبيهقي ده نسائي ده بيهقي وأحمد ده إمام أحمد في مجلد أكو شافي نتري بيو ده تسعين ده تقوز والزيادة لمسلم والنسائي wannan ƙari da aka samu to ya zo a cikin ainihin riwayan muslim ne da nasa'i ƙarin shine wanda ya zo a tsakiya cewa fa amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama farafa sai annabi ya bada umarni sai jabiru ya daga shi ko kuma wani mutum ya daga shi to mahallin shahid da ke cikin wannan shine gashi jabiru ya yi kuka ko kuma wannan mata ma ta yi kuka to a iya cewa ai ana annabi ya ce kada ta kuka to mahallin shahid na farko fa shine bude fuskar mamaci ya tabbata a cikin wannan hadisi don haka mamaci in ya rasu ka zo ka samu dan ka bude fuskar shi haka kafin ai mai wanka din nan ka kalle shi babu laifi me yake ƙara ƙarfafa mu akan haka ga saniya sinaini yayi ga sayyidina abubakar yayi الثاني حديث نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة تتي أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجا ببردة هبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي عليك فقد متها وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها أخرجه البخاري والنسائي والزيادة له في رواية وابن في رواية وابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما yace hadisi na biyu a cikin wannan babi daga Aisha aka samo shi Allah ya kara mata yarda Aisha ta ce aqbala Abu Bakr radiyallahu anhu sayidina abubakar ya fuskanto kaga tunda matsala ce ta ilimi yanzu take ba da labari sai ta faɗi sunan mahaifinta kai tsaye ko kuma dan kada a ji cewa tana nuna wai ta isa ubanta ya isa saboda tawali'un aisha sai ta ce abubakar ya fuskanto kai ka ce abubakar ɗin wani ne ma wanda bata sani ba bata ce babana ni yar wanci a'a sai ta ce abubakar ya fuskanto ala farasihi yana tafi akan dokin shi min maskanihi bisin a daga gidan shi wanda ke aguwar sen abubakar yana da wata mata a wannan anguwa can ainihin gaba da madina ne gabashin madina to ran nan a gidanta ya kwana sai kuma ya zama a wannan ranar da ya kwana a can ba a cikin madina ba a ran nan manzon Allah ya mutu sallallahu alaihi wasallama to shikenan sai yana gida sai aka je aka ce mishi manzon Allah ya rasu abubakar yana da imani yana da karfin imani da natsuwa sai ya taho takanaf akan dokin shi hatta nazala har sai da abubakar ya sauka fadakhala alal masjidi sai ya shiga masallaci wa umarun yukallimun nasa ya samu sayyidina umar yana magana da jama'a sayyidina umar ya tare mutane ya zare takobi ya ce duk wanda ya ce manzon Allah ya mutu zan kashe shi to jama'a da wanne za a ji ga bakin cikin manzan Allah ya mutu kuma Umar ya zo ya tsara mutane ya ce duk wanda ya ce manzan Allah ya mutu zan kashe shi manzan Allah ya tafi ganawa da Allah ne zai dawo shi Umar fahimtar da yake nan to shine sai sayyidina Abubakar ya samu Umar a wannan halin falam yukallimin nasa sai sayyidina Abubakar bai wa mutane magana ba bai wa kowa magana ba bai wa Umar magana ba hatta dakhala ala Aisha radiyallahu anha har sai da ya shiga daka wurin Aisha dakin da Annabi ya rasu kenan فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم sai abubakar ya nufi annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar tayammum taimama an gane ko fatayammamu sa'idan tayyiban dama ma'anar taimama shine ku nufi filin ƙasa mai tsarki mun gane wannan ko fatayammama nabiyya eh fatayammama nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai ya nufi annabi sallallahu alaihi wasallama kaga da a ce annabi ne ya taimamar sai ya ce fatayammama nabiyyu sai annabi ya taimama to taimama kenan ko kuma a ce sai annabi ya nufuwa ne amma shi abubakar ake magana a kai fatayammama annabiya sallallahu alaihi wasallama tayammama sai ka ce wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa ai abubakrin ai fatayammama abubakrin nabiya sallallahu alaihi wasallama sai sayyidina abubakrin ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya nufe shi wa huwa musajjan ya samu manzon Allah lullube bi burdati hibara da wani ainihin farin saƙaƙe wanda ainihin aka saƙa shi daga ƙasar yaman faka shafa an wajihi mahallu shahid kenan sai sayyidina abubakarin sai ya ainihin buɗe fuskar manzon Allah summa akabba alaihi sannan sai ya kifa fuskar shi da fuskar manzon Allah faqabbalahu ya ainihin sumbanci manzon Allah mahallu shahid na biyu kenan ashe ana sumbantan mamaci kenan ko zaka iya sumbanta shi ka rungume shi ma'ana na ban kwana kenan baina ainihi tsakankanin idanuwan manzan Allah daidai kan wajen karan hancin shi kenan ya sumbanci manzan Allah kenan summa baka sannan abubakar ya fashe da kuka yau duniya ba daɗi babban abokina ya mutu faƙala sai abubakar ya ce bi abi anta wa ummi ya nabiyallahi na baka fansar uwata da ubana ya annabin Allah dama alfazazi ya ce fadainahu bil arwa law kana yuftada fa kullum bihi ba'da dhalali qad ihtada yace mun ba da uwanmu da ubanmu ga manzon Allah da a ce ana ɗiban iyaye ai sadaka da su yace sai mu ɗiba mu baiwa manzon Allah sadaka yace saboda da dukkan mu batatu ne manzon Allah ya shiryar da mu shiriya din nan tafi komai falala a wurin Allah waye kawo maka ita manzon Allah to da a ce ana iya ɗiban iyaye a bada su sadaka manzon Allah za mu ba ya ce la ya jima Allahu alaika mautataini abubakar ya ce wallahi Allah ba zai haɗa maka mutuwa biyu ba wasu suna ganin wai annabi ya mutu ne ya je gana da Allah ya dawo sannan ya sake mutuwa mutuwa biyu kenan ko to sai abubakar ya ce a'a Allah ba zai haɗa maka mutuwa biyu ba amma mautatu lati alaika faqad mittaha mutuwar da Allah ya kaddara maka ga ta kayi wa fi riwaya a wata riwaya laqad mitta al mautata allati la tamutu ba'daha haƙiƙa kayi mutuwar da yake babu sauran wata mutuwa da zaka yi a bayanta ita kenan ka kuma yi ta to aqidar da mutane suka fara tunani akan cewa annabi ya tafi zai dawo ne da Umar yake tunanin haka an gusar da wannan aƙidar kenan abin da ya sa saboda an samu wasu waɗanda sun mutu sun dawo musamman a cikin bani isra'ila to duk inda kaga haka cikin qur'ani to bani isra'ila Allah yake magana alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al mauti fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum annoba ce ta sauka a wani gari ta ta kashe mutane mutane suna ta mutuwa sauran waɗanda suka rage sai suka ce bari su yi kaura su bar garin sun kwashe ina su ina su sai suka je suka samu daji suka gyara suka share suka yi gidaje suka ce yanzu kan mun gudu daga wannan annoba sai Allah ya ce ma'ana kaddara Allah kuke gudawa shine duk baki ɗaya sai Allah ya kashe su gaba ɗayansu sai bayan tsawon lokaci sannan sai ya rayar da su ya tayar da su dan ya nuna musu ba a gudawa kaddara Allah shi yasa babu kyau in annoba ta faɗo gari ka gudu babu kyau kuma ainihin ka shiga wani gari wanda yake babu wannan annoba din ina fatan an fahimci wannan da kyau to wannan kenan to wannan ainihin hadisi ashahid a cikin shi shine sayyidina Abubakar ya bude fuskar manzon Allah kuma ya sumbance shi ya nuna ya halatta kenan ko ya halatta haka ko saboda me saboda sayyidina Abubakar ya yi to shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi haka a lokacin da ainihin Usman ibn Maz'un ya rasu kamar yadda zamu ji insha Allah to amma kuma yaya aka yi sai Sheikhul Albani ya fara gabatar da Jabiru sannan ya gabatar da ya kawo Abubakar sannan kuma sai ya kawo annabi dan me bai fara gabatar da annabi ba akan su ai ya cancanta a gabatar da annabi akan su ko a to wannan kuma wata ƙwarewa ce ta ainihin rubutu a ilimi shine ma'ana wannan abu ya halatta saboda me saboda ga jabiru an samu yayi wannan abu ya halatta ba ma jabiru ba kai abubakar siddiq ma yayi kai ba jabiru da abubakar ba ma duk a tura batun su manzon Allah ma yayi shine hikimar jerantuwan haka mun gane wannan ɗaya kenan ko kuma na biyu saboda yadda ya jero magana tashi kashfu wajihil mayyit wa taqbiluhu wal buka'u alaihi haka ya jero hadisan dan su daidai da ainihin wato mas'alar tashi ina yace akhrajahu al bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi juz'i na uku shafi na 89 wan nasa'i da nasa'i a cikin juz'i na farko shafi na 260 zuwa 261 wa ziyadatu lahu fi riwayatin ƙari din nan wanda aka samu cewa wa umaru yukallimu nasa to ya zo ne a cikin ainihin wato wata riwaya ta ainihin shi al'imamun nasa'i ɗin wa ibn hibban fi sahihihi ibn hibban ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi as sahih a cikin lamba hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da hamsin da biyar wal baihaqiyyu da baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da shida wa ghairuhuma da waɗansu malaman banda ainihin ibn hibban banda baihaqi su ma sun ruwaito wannan hadisi to shine a ƙarashen wannan hadisi shine sayyidina Abu Bakr sai ya dawo cikin masallaci ya samu Umar ya tsara mutane ya ce wa Umar ka sako daga kan mimbari yaki yayyai da shi yaki sai sayyidina Abu Bakr sai ya fara ainihin khutuba yana fara khutuba duk baki ɗaya mutane sai suka karkato gare shi suka rabu da sayyidina Umar ya jawo aya cewa ainihin dama ma kana linabiyin wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa in mut afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu shakirina cewa annabi Muhammad ba dawama ya zo yi ba annabawa kafin shi sun zo sun mutu ka'ida kuma ita ce ma jaza alal misli jaizun alal mumasil tunda har aka taba samun wani annabi ya mutu dan annabi Muhammad ya zo ya mutu wannan ba na kasa bace tunda shi ma annabi ne to shine Allah ya ce don an kashe annabi Muhammadu ko dan annabi Muhammadu ya mutu misali sai ku yi ridda wanda duk ya ridda saboda annabi ya mutu shi wa kanshi asara bai cuci Allah da komai ba Allah zai godiya zai sakamako ga duk waɗanda suka bauta Allah tsakaninsu da Allah ne الثالث عن عائشة أيضا حديثنا أكو هروا daga عائشة تتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان ابن مضعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه عائشة تتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان ابن مضعون annabi ya shiga wurin Usman dan Maz'un to kaga ka'idar da muke faɗi a dazu shi ma Usman yana daga cikin sunaye allati la tansarif a cikin ka'ida ta Arabiyya duk sunan da yazo da wazanin Usmana ma'ana fa'ulana to duk wannan sunan baya ɗaukan kasra usmanu fa'ulanu sufyanu duk waɗannan sunayen ba sa ɗaukan kasra dalili saboda ya zo akan ainihin wannan wazanin to in ya zo akan haka usma madadin ka ce ni zai ka ce na dalili zai ka ce li'annahu ismun la yansarif duka waɗannan al'asma allati la tansarif waɗanda ba sa ɗaukan kasara da makamantansu ba sa ɗaukan kasara ne fa idan sun zo a halin alamiya in sun zo a halin sunan wani mutum ne musamman amma da a ce za su zo a suna na ainihin wato umuman kawai to za su iya ɗauka kamar misali ka ce laisa kulla usmani ibn maz'un ibn maz'un ba kowane usman ne dan maz'un ba laisa kullu aisha ko laisa kulla aisha sai ka ce aishati ummul mu'minin ba kowace aisha ce uwar mu'minai ba anan kaga aisha zai iya daukan aisha ta saboda aisha anan ba sunan wata mace kake nufi ba ka ce ba kowace aisha ce uwar mu'minai ba sunan aisha anan ba ya zo da nufin wata mace bane na musamman to haka sunan fatima haka irin duk waɗannan sunaye sufiyana usmana da umar da makamantansu laisa kulla umari amirul mu'minina ai ba kowane umar ne amirul mu'minina ba to nan sai umar sai zama umari saboda bai zo da ka'ida ta alamiya ba ya zo ne da suna kawai na buɗe to manzo Allah ya shiga ya samu Usmanu dan Maz'un wa huwa mayyitun alhali Usmanu dan Maz'un ya rasu faka shafa an wajihihi sai manzon Allah sai ya buɗe fuskar Usman ibn Maz'un mahallu shahid kenan summa akabba alaihi sai kuma manzon Allah ya kifa fuskar shi a jikin fuskar wannan ainihin sahabi Usman ma'ana sai ya dukufa haka ya sunkuyar da fuskar shi faqabbalahu sai ya sumbance shi ashe abu abinda Abubakar yayi wa annabi ashe annabi ma yayi wa wani ne ko to ashe Abubakarin ba bid'a yayi ba ko dama Abubakarin baya yin bid'a fabaka hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnatayhi ai ce sai manzon Allah ya fashe da kuka Aisha ta ce sai manzon Allah ya fashe da kuka har sai da naga hawaye yana zuba akan kundukukan manzon Allah dama da hagu wajnatu shine kundukuki to wajnatayhi saboda tasniya ce wajnatani ne amma tunda ya zo akan ainihin majruri ne sai zama wajnataini to kuma tunda ya zo da izafa ta ainihin ha bamir sai kuma a share nunun din hariri ya ce watu huzafin nuna ne fil idafa na haula qaitu sakinin rafafa don haka ba daidai bane ka zo ka ce raka'atanil fajiri ko raka'atanil fajiri wannan masu nahawu sun ji ka sai su ta maka dariya sai ka ce raka'atal fajiri in ya zo akan marfu'i habarat raka'atal fajiri raka'atal fajiri anan ya zama fa'ili sai zama marfu'i bil alif li'annahu ismu musanna in kuwa ka zo sallaitu raka'atayil fajiri sai ka ce raka'atayil fajiri anan kuma ya zama ainihin wato maf'ulu bihi mansubun bilya to nunun din fa an hazzafe ta ne saboda me saboda izafa da aka yi ilal fajiri saboda haka ba a cewa raka'atayil fajiri ko raka'atal fajiri shi yasa ku daina kure da karambani kana hausa sai ka zo kai zangayi sai ka ji mutum ya ce ababakarin ya zo wallahi yan nahawu din nan sai su ji ka sune ta maka dariya ina ruwanka da zangayi bahaushe ya yake kiran abubakar abubakar ko to ba ruwanka ka ce abubakar kawai ina ruwanka da cewa abubakar ko ai ababakarin ko aba huraira duk zangayi ne sai ka ce kawai abubakarin ya zo abubakarin na gan shi kai ta faɗi a abubakar ɗin tunda hausa kake yi idan ku ka lazumta kanka wannan ka'idar to sai mu ce sai ka rinka lura duk sanda abubakar ya zama fa'ili a hausa sai ka ce abubakar ya zo na ga ababakirin zan tafi wurin abibakirin to kuma sai bahaushe ya ce wannan wannan irin gwalangwaso ne kuma to don haka ka faɗi haka ɗin kawai shi yasa abubakar yana daga cikin al'asma'u sitta wanda yake yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil alif wa yujarru bil ya to a larabci kenan amma a hausa sai ka faɗi yadda hausa suke faɗi to sai ka ga mutum yana karambani idan kira za ka yi sai ka ce ababakirin ya ababakirin kenan ko kuma ka yi shi akan hazafin harafin nida ka ce ababakirin to haka larabawa suke amma ba haushe bai gaji haka a cikin harshen shi ba sai ka yi yadda hausa za su fahimce ka in ka zo kana larabci inda gaske ne ka yi haka din Allah ya shirya da mu to shine yake cewa akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 130 wa sahahahu kuma tirmidhi ya inganta shi wal baihaqi baihaqi ma ya fitar da wannan hadisi wa ghayruhuma da wadansu malaman walahu shahidun bi isnadin da'ifin wannan hadisi bi isnadin hasani wannan hadisi yana da hadisin da zai dan kara mishi karfi wanda yazo da isnadi hasan yuraja fi majma'i zawaid albani yace a koma a duba littafin majma'u zawaid za a samu ƙarin bayani a cikin mujalladi na uku shafi na ashirin summa tabayyana anna fihi dha'afaini bayan albani ya wancan hukunci yace sai daga baya kuma na gano cewa wannan hadisi a cikin shi akwai rauni guda biyu wannan raunin in kana son ganin shi انظر كشف الأستار كجي كدوب لتافن كشف الأستار أتكم مجلدي نفرقو شافي نتري أكو دتمانين دا أكو وقد خرجته في الضعيفة شيخ الألبانية نافتة دوانا حديثي أتكم سلسلة الأحاديث الضعيفة تكن أينهن جزء تكن لمبا حديثي ندبو شدا دا قوما أتكم مجلدي نكأر شيكينا cikin mujalladi na ƙarshe kenan na silsila wannan mujalladin bai fito ba tukuna yanzu arrabi'u saboda farin jinin da littattafan wannan bawan Allah suke da shi wanne ai shahid ne wannan hadisin sahihi ne akan shahidin ake magana ba akan asalin hadisin ba da yace walahu shahidun bi isnadin hasan yace summa tabayyana anna fihi ai fi shahid kenan mun gane saboda farin jinin littattafan a Sheikh Nasiruddin Albani an buga su ba sa kai labari da an buga sai su kare kullum ana cikin bugawa ne an in aka dan dandana jama'a wannan sai ai sauri a buga wannan a dandana musu saboda ɗalibai suna da kishin littattafan su ku kuna nan kuna ta ashar Hausawa sai kun tura ƴaƴanku sun tafi kasashen Madina ko Makka ko Siriya ko kasashen Misra karatu sai su je su rena kansu saboda kun yi musu asara kun cuci ƴaƴanku ku Hausawa kun hana su su samu albarka da albarkar da ke yaduwa a duniya yanzu kun sa ƴaƴanku suna ta zagin bayan Allah don me don ɗaiwai ba sa yin ɗariƙa kuma kuma ba ɗariƙa kuke yi ba in ka ƙididdige waɗannan da ke cewa zuwan ɗariƙa ne cikin mutum ɗari da wahala ka samu mutum ashirin fa wanda yake yin wazifa amma kowanne an an saka shi a cikin ƙungiyar ƴan tawaye an ce shi kai ma ɗan ɗariƙa ne ya ce to samu tasbaha mai tuta sai ce to shikenan kun hana ƴaƴanku su koyi addinin musulunci saboda haka gashi can jami'atul islamiyya waɗanda ke cikinta wallahi larabawa 10% ne fa larabawa 'yan kaɗan ne dama an buɗe ta ne don 'ya'yan musulmi na duniya amma ya lal'asaf in kaje sai ka samu bahaushe ne ya fi kowa ƙanƙanta a ciki har sai da ya kai waɗannan malamai larabawa suna ganin cewa bayarabe ne ɗan najeriya bahaushe ba ɗan najeriya ba ne ɗan wata ƙasa ne yake ƙetarowa yake shiga jami'atul islamiyya da sunan najeriya saboda in ka samu bayarabe goma bahaushe goma to za ka samu bayarabe dubu suna can yarabawa jami'o'i na duniya duk sun cika su gaba ɗaya saboda haka duk inda ake magana 'yan najeriya na ga bayarabe to ɗan najeriya ne sai yanzu ne suka fara gane cewa ashe bahaushe wai a najeriya yake to waɗannan matsalolin sai bahaushe ya zo nan sai ya tare da tarbi iyayen kenan 'ya'yan kuma da ganguna a hannu shikenan waɗannan kuma da jahula to kun gani kuna cutar kanku ne kuna cutar ƴaƴayenku da kuka bar ƴaƴayenku suka zauna a ƙasan nan kuma sai kuma kuka haramta musu karatun boko aka ce ɗan boko ɗan wuta ne hadisin bahaushe kenan to shikenan bahaushe ya zauna a haka an danna bahaushe a cikin addinin musulunci an danna bahaushe a cikin karatun zamani a wajen sana'a sai ka je ka samu bahaushe shine asfalus safilina ya lal'asaf sai ka je ka samu arniya wata kabila tana da katon shago sai ka samu bahaushe a bakin kwatami yana kasa yalo shi ba da rumfa a ƙasarsu don Allah ya bahaushe zai yi da wannan bakin cikin kai bahaushe za ka ji kunya wallahi wannan wani irin wulaƙanci ne addinin musuluncin da muke alfahari iyayenmu da kakanninmu sun haife mu akan shi mun ki mu je mu koye shi mun ki mu tura mu na san yaro a nan sabon gari local government yake ya samu jami'a ta Siriya ba uban shi mai hanya ba ba uwar shi ba ba wan shi ba ba kanin shi ba lokacin duniya na kwance da ka rubuta wasiƙa ka hada takaddunka sai a aiko maka da tikiti ka tafi sai rubuta ya samu ya tafi ya je ya shekara da ya dawo hutu sai suka rike komai nashi suka hana shi komawa shikenan yana nan ya zauna aka yi mai hanya ya sami a biyu yana cikin yin a biyu din kuma shi kenan a biyu ga ta kowa ga yadda an rufe ta ko to ba mai kenan ba boko ba muhammadiyya yana na yana watan gaririya wai dan me ya je ya yi karatu ya dawo ya zo ya zama musu alaka kai to gwamma ya zauna haka da jahilci a cikin hausawa ake samun wannan illar muna zaune gidan malam aminu dina abubakar wata ran a kano an yi sallar almuru ko almuru ko la'asar abin ya kwanta mini sai wani dan bendal sai ya miƙe ashe ya je ya gama doktora ne doktora doktor ya gama digiri na farko ya yi masters ya gama doktora doktor ne amma da tracksuit din shi a zanzare aka idar da sallah ya tashi ya rinka yin larabci a ka'ida in ka tashi kana bara a wannan masallaci sai a hana ka amma saboda yadda ya miƙe yana zubo larabci sai malam aminu dini ya bashi dan bahaushe rena kanshi ga wannan dan bendal ne ya miƙe yana ta larabci hausa ko ne sai haka ce da tasbaha daga suna girgida kai kamar ka dangare why believers not their head suna ta girgiza kai ya gama sai aka zaunar da shi malam aminu dini ya kawo kuɗi ya bashi dama yana neman taimako ne ya dira a kano kuɗin mota sun yanke mishi sai ya taimaka mishi saboda ya cancanta larura ce ta sashi haka daga saudi arabia ya gama doktora jama'a mu kalli wannan abu to yanzu ga nan hausawa biyu ne kwarara waɗanda ake da su suka je suka yi doktora ɗin a can jami'atul islam suke da doktora yanzu da dr ahmad da kuma dr abubakar jibril wannan a cikin hadisi wannan kuma a cikin abin da ya shafi shari'a usulul fiqh sun dawo ƙasar amma bahaushen najeriya bai karɓe su bai ne musu gori wai ɗan gana ina bahaushe wanda yake da doktora a cikin ilimin hadisi a cikin hausa ina mutum ɗaya yanzu wannan ba abin kunya ba ne duk waɗannan ƙabilun da ake zagin su suna can sun dage suna yin karatu ga sunan cikin jami'atul islamiyya zaka je ka samu banife zaka samu ibra zaka samu wane ne duk ga sunan suna karatu sai su je sai su yi karatu sai zo suna karantar da mutanen su ga malam alhassan kana ji kabilar shi suka karantar da shi gashi yana kira'a kamar ba quraishi hashimin dangi ba hauje yana ne na ga yana ba rubi alayhi wala rahalina ne sai ka take cikin ka da dan wake da rana da safe da rana ka ci alale da almuru ka zo ka ce za ka yi karatu kuma baka iya ba ai kiyaye wallahi mu gyara waɗannan abubuwan jama'a suna ci mana tuwo a ƙwarya ka ɗauki matarka ka kai ta asibiti me yake samunta ba ta da lafiya abin da bai kai ya kawo ba sai a ce to a kwantar da ita ba dan ba dan komai ba sai dan ɗai kawai arnan likita ya ɗau hannun shi ya saka a farjinta kai ne babban malami mai wa'azi kai ne babban alhaji kai ne ciyaman kai ne kowane ne sun saka ainihin farjin hannunsu a cikin farjin matarka wanda rangwadar da hula za ka yi ba an gama da kai ba ina 'yan mata da ake turawa suna zuwa makarantun sakandare yaya ake suke kasa wucewa makarantun nasin me yasa kuma waɗanda suke tafiya makarantun nasin ɗin kuma sai iskanci suke ba sa dawowa da satifiket mai kyau yaya aka yi yar bahaushe za ta tafi WTC ta je ba ta fahimci karatun ba yar arnes kuma sai ta je ta fahimci karatun mu kuma namu sai tsiwa da rashin kunya da ɗaurin kallabi kawai da zane kulle wannan illa ina za mu je da ita yaya aka yi 'ya'yan arna da musulmi za su samu admission lokaci ɗaya a commercial wannan ya zo ya zama injiniya wannan ya zama accountant dan bahaushe kuma ya zama maturin baro kuma tare suka shiga dan Allah ba za mu yi kan mu faɗa akan waɗannan abubuwan ba waɗanda duk suka yi wa musulunci hidima ɗin nan fa ba larabawa bane dagewa suka yi mai wannan littafin Sheikhul Albani ba balarabe bane mutumin ƙasar Europe ne mutumin ƙasar Turai ne Albania a tsakiyar ƙasar Turai take amma kana ga yana sarrafa larabci alhamdulillah kamar yadda yake sarrafa harshen shi to me yasa Hausa ba sa haka kuma bahaushe ba zai iya bane ba fulatani ba zai iya bane yaya aka yaka samu abdullahi gwandu ya aka yaka samu dan fodiyo ashe bahaushe dage za a samu haka to mi wa kanmu fada wallahi amma ba daidai bane ku bar ƴaƴanku su zama ƴan iska a gari sai ƙarshen lokaci ƴaƴanku sun tsufa zo suna cewa ai su ne ƴan iskan cikaji su ne ƴan iskan muciya ayya ka buga wallahi sai kaga ko ko hayaniyar siyasa ce ta zo sai kaga yan muciya da cikaji za su ta hayaniyar siyasa ƙarshen aka gama sai gaba su samu komai ba su da kowa a ofis ko ba haka ke ba wajibi a samu gyara akan waɗannan abubuwa ya jama'a idan ba haka ba abin yana ci mana tuwo a ƙwarya fa yana naƙasa mu ƙwararrun likitoci yanzu ƙwararrun likitoci yanzu a tsakanin muciya da cigaji din nan ba a da ainihin yan muciya da cigaji ƙwararru guda goma da suka zama likita ba a da ƙwararru da suka zama injiniya guda goma idan an samu mutum ɗari sun zama likita a muciya fa mutanen muciya sun yi musu yawa to ƙwararrun yan muciya ba a da mutum goma tsakanin muciya da cigaji waɗanda suka zama likitoci ƙwararrun yan muciya babu ƙwararru waɗanda aka samu sun zama malamai abin da ake kira malanta a cikin addinin musulunci sai dai akwai ƙwararrun 'yan iska akwai ƙwararrun 'yan caca akwai ƙwararrun 'yan kiɗan mandiri akwai ƙwararrun 'yan rashin kunya duk waɗannan abubuwan wallahi asarar duniya da lahira ne abin yana cin tuwo a ƙwarya ga a biyu yanzu tsakanin muciya da cikaji yaro nawa ne yake a biyu na taɓa gaya muku dama aka ba mu cewa mu kawo mutane biyu waɗanda suka yi darasin ainihin kimiyya waɗanda ana son ko dai a saka su za su yi engineering ko kuma ana son a saka su za su yi likita aka ce an ba mu wannan damar muka buga duk muciya da cikajin nan muka rasa yaron da ya cancanta da abubuwan da ake so ana son a samu wanda ya cinye darussan shi ne a cikin darussa na ainihin kimiyya sai a bashi ainihin damar ya je karatun likita ko kuma engineering wallahi yaro kwaya ɗaya muka rasa a muciyan nan ko cikaji din nan dole na bada takarduna haka zan ba arabiya din in koma in je in karanta likitancin saboda wannan damar in muka sake ta subuce mana jama'a baɗi za a sake aiko mana to sai na ga barin bayar da takarduna in je na fara yin karatu din akan likitanci din alhamdulillah to kun ga baɗi ma za a ce eh tunda an samu mutum ɗaya muna sa rai za su iya samu na biyu din sai a sake ba mu wannan damar me yiwa zuwa lokacin an samu al'amura sun gyaru amma me ya gyaru har yanzu din